Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa musulmi suna na bawan Allah ma'ana a zahiri Ali Rabiu Ali wato dadi wannan shiri na bawan Allah shiri ne wanda ake kawo shi domin wato ainihin ciyar da addinin musulunci gaba ma'ana shiri ne na tunatarwa da za mu rika taimakon kanmu da shi kamar yadda na sha faɗa za ku ga yana tafiya hutu to akwai dalilai saboda ina zuwa gurin malamai ina nemo amsoshi na irin abubuwan da ya kamata mu rika shigo da shi a cikin wannan shiri domin mu rika tunatar da junanmu ni bawan Allah ne kuma ɗalibi ne ba malami ba ina ƙoƙari ne na je na nemo wato tambiyoyi na mutane da suke turowa akwai ɗan abubuwa ƙanana ƙanana wanda mutane suke shige musu duhu saboda rashin tunatarwa to idan saƙo ya zo gare ni ni kuma nakan yi amfani da wannan damar sai na nemi masana sai su gaya min abin da aka tabbatar da cewa babu rikitarwa a cikinsa. sai mu shigar da shi a cikin shirin bawan Allah domin ya zamto an ba da gudunmawa addinance wannan shiri yana daga cikin burika na na rayuwa ina so a cikin sana'ata na bawa addini na gudunmawa inda ko bayan raina Allah subhanahu wata'ala ya dube ni da abubuwan da Allah ya tsarkake zuciyata na yi su ba dan riya ba Allah ya kaddara su zama suna daga cikin abubuwan da za a sanya min su a cikin mizani na kuma ina da buri wannan ya zama wani makwafi da 'yan uwana masu shirya fina-finai za su yi amfani da shi su ma su ringa yin fina-finai irin wannan domin ya to muna da abin da mu ma muka ajiye mu da al'umma za su rika kalla babban buri na shi ne, idan akwai wani abu da ya shige wa dan uwana musulmi duhu ko mace ko namiji ko yaro ko babba kuma muka saka shi a cikin shirin bawan Allah to duk ranar da ka tuna cewa a akwai matsala iri kaza da da na taba ganin an taba warware ta a cikin shirin bawan Allah sai ka ɗauko ka sake kunnawa sai ka kalla cikin nishaɗi kuma kana gani watakila abin ma za a yi shi aikace to dan adam ba a rasa shi da kure lallai a matsayina na ɗalibi mai neman ilimi zan iya zuwa da kure to ina fata Allah subhanahu wataala ya yafe min kurakuran da nayi a cikin gurin aiwatar da wannan shiri Allah ya sani ban yi wani abu domin na muna na wani ba ko ku a'a domin na kuskure ko ku a'a na ƙarfafa wata aƙida ko kuma a'a wata aƙidar na kaskanta ta a'a dukkaninmu musulmai ne da muka yarda cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah dukkaninmu akan wannan tuta muke ina kira ga 'yan uwana musulmi mu haɗa kai mu haɗa kai mu haɗa kai mu yi riko da igiyar Allah guda ɗaya kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma kada mu rarraba ma'ana kada mu farraka don haka dukkanin mutumin da yake dungwar goshinsa ya sallah a gurin wanda baya sallah sunan mu daya mu kuma me isa za mu rika ɗaukan ɓangaranci saboda haka bukata ta a cikin shirin bawan Allah dukkanin mutumin da yake a duniyar nan bawa ne na Allah mu kuma mun gode da Allah ya shirya da mu ya sa mu cikin musulunci muka zamo cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan da akwai wanda yake da wata tambaya ya aiko da ita ta wannan lamba cikin nutsuwa tambaya cikin kwanciyar hankali idan na gani ni kuma idan Allah ya sa na iya tuna abin da malamai suka gaya min za a ba da amsa a cikin shirin bawan Allah idan ban sani ba zan miƙa ta ga malaman da suke ba mu fatawa kuma a kawo ta a cikin wani shirin na bawan Allah bi iznillahi za a kawo ta da fatan za a ci gaba da bibiyar wannan shiri na bawan Allah muna fata ko da raina ko ba raina a ci gaba da dorawa dukkanin mu bayin Allah ne duk wanda ya zama bawan Allah ya ci gaba da isar da sakon addinin musulunci shi ma ya ci gaba da wannan aiki ba sai ni kaɗai ba in ne mana fatan alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan abin da muka yi daidai abin da muke yi ba daidai ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allah ya datar da mu insha Allah shirin bawan Allah zai ci gaba da zuwa dukkanin ranar juma'a da misalin karfe bakwai na dare a tashar Alidadi TV da iznillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh